أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنواع طالبي إلي الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya على تبارك وتعالى ta'ala أمو أو أن haɗa من البركة wannan cibiya mai albarka cibiyar sabai da bakwai ko takwas kenan ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da goma ga watan jun na shekara ta wato dubu biyu da goma sha ɗaya za mu tashi a cikin ƙarshen kitabun mawaƙi sala na sahihul imam bukhari daga kan babi na talatin da takwas babu qada'i salawati al'ula al'ula أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غابت قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى وأن بابي زي بيان يدعي يدعك يغن تسلولي إذا سكت خمس يوم سن يدعك الأولى فالأولى تتركوا سنن لي بمكان متقدر مسلم متكي وسؤاله سلا ازار جل اسر شن كو شي مسح رانا تفادي في دنج رنك سلا زي ايه فانا إن كنت آه، آه، كنت في الاثر سلا يقوم مسح ازار ا دول في اثر ود ازار سلا يزو الاثر وانا في ما لون في كل كلمه ترتيب الفوائد ترتيب الفوائد جيرن تسلل لندا سقف البشي بيتي da yawan fukaha musamman na nan kasar malikiya sun ɗauki cewa ko da wani dalili sallah ta kubuce dole ne a ranka ta ba sai mantuwa ko bacci ba za ka ga sun wato sun kawo su ƙa'idodi da dokoki masu yawa yadda ake jerantawa har sukan kawo misali wanda sallar shekara biyu ta kubuce masa sallar shekara uku sallar shekara bakwai a ganin ko ba ƙaramin aiki ba ne ba mutumin da ya shekara bakwai bai sallah yau ya tuba ya dawo ya ce zai fara sallah sai ka ce to da sallah shekara bakwai bisa kanka kaga akwai wahala to to mafi rinjayen zance wanda shi ne zancen malaman hadisi shine sallah ran kutare zama wajibi sai da dalili biyu zamman ce ta aka yi ko kuma wata ainihin bacci aka yi amma duk da musulun da ya suma ya yi dogon suma sallolin suka kuma ce masa sai malamai sun ce ba zai ranka su ba sau da a wannan lokaci babu alƙalami gare shi ɗan samu taɗin hankali ya watanni ko ya shekaru shi ma ba zai daidaita ba a haka mutumin da ya sha canci ya bar sallah na wani lokaci to idan ya tuba sai a ce ukubar ka babba ita ce sallar nan kowa ya same ta banda amma yanzu yi kokari ka samu naka duka a ta lahira a wuce ka da dukkan alamu wannan ma ya fi tsoratarwa ga mutum ko ba ka ba cewa ya ci gaba da yin sallah kuma sai a fashi in azhar ta zo azhar kawai zai yi in la'asar ta zo la'asar ta kawai zai amma na kan ce fuka almalikiyin abinda suke cewa kowace sallah sai ka sallah bai tare da ita ya ka hudu ne sai dai yanzu ka ce yayi hudu sannan yi ishirin kuma an ji ba yi hudu yayi ishirin ya yi uku sannan yayi sha biyar da asuba ya yi biyu sannan yi goma wallahi an ɗora mashi aikin da da waya yayi سواك تكفي كلهم كرنت سلا ييجي أنا هك هرنا ده بخاري أنا أبين لي دامي إن ذا كرنت تيل سلا تيا ثم سلاك فارسيت الأولى فالأولى تفرقوا سلم لي بيمار حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى في هو ابن أبي كثير ثم كان رأى يحيى عن هشام إذا كنت يحيى عن هشام وكينا يحيى القطان فينزل سيتي حدثنا يحيى ينظر يحيى القطان ينا ده يشيل شيني هشام مالا مالا انت يا زمو يحيى شي اكو بكثر كما قال يعني. سيتي هو ابن ابي كثير يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف كيلا عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم يجي سيدنا عمر <clears throat> رانا ياكل خندق ya rinka zagin kafiransu ƙurashawa kenan saboda me saboda sun ɗauke hankalinsu daga yin sallah a tushe wannan ta fasu buɗe wannan a tushe wannan har rana ta faɗi ba yi la'asar ba وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت yake bai yi sallar la'asar ba ko kuma bai yi kusa yin sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi mala idris ya fitar mana da wasu lafa'if na hauya a cikin wannan qala fa nazalna bukhan jabir yace sai muka sauka karatun da ake kira burhan fa salla ba'da ma gharabat ash-shams sai salla bayan da rana ta fadi wata salla kenan yace thumma salla al-maghrib sallai sallar maghrib wannan shi ya nuna idan akwai sallar ranko za a fara da ita to da wannan shi kun bukhari sai hujja idan akwai salloli biyu na ranko za a fara da ta nesa sannan ta kusa amma a nan sallar ranko aka gabatar ka bakta lokaci akan ta lokaci la'asar ce ranko magariba ce ta lokaci sai aka fara la'asar sannan magariba to kenan inda azhar da la'asar ne wacce za a fara azhar sannan la'asar wannan ita ce hujjar imam al-bukhari sai dai yin wannan tartibi wajibi ne ko mustahabi wannan shine sabani tsakanin malamai amma da dukkan alamu magana mafi karfi ita ce jeranta wannan wajibi ce don me ita ce aikin manzon Allah ga sallah sallallahu alaihi wasallam kuma cewa ya sallu كما رأيتموني أصلي ذاك يوم ترتيب الفوائد واجبين باب ما يكره من السماء باب ما يكره من السمر بعد العشاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال فانطلقت مع أبي إلى أبي بردة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر حين يرجو أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر الإشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة ويقرأ من الستين إلى المئة باب ما يكره من السمر بعد العشاء أبن جاءتك يا مساء شرع باسا سنسا لا يمسير باين صلى عشاء إذا انت مكروه لا يمسير باين صلى عشاء وشيري هيرا لكن نام متعليه a wannan ita daman haramun ce ko kafin isa ba a yi ta a'a ga abin da yake halas ne kamar mu zauna mu tattauna wasu al'amura sai dai za mu ganan gaba ya kawo wasu nau'i nau'i na fira da kuma ana iya su bayan isha amma yanzu zai nuna mana cewa ga asali ba a sanya fira bayan isha sai idan da dalili حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال waɗannan rijal an riga an shayin su قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي من المنهال يتي دليل بابانا من أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة يتي سي بابانا أي مسا فتوى يتي يمن بياني فلا من يا يا منذ الله يكسر سينا سلم فلله وفي كمرينا yana tambaye sa waɗanda lokuta النبي annabi ke قال كان يسلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يا كسد هنا سلا الهجير سلا ساكن رانا والتي تدعونها الأولى وهي التي تدعونها الأولى التي تدعونها في مسلة فاري أظهر تأيكينا الأثر إذا تجو حين تدحض الشمس لو كتن رانا في سلء ومعنى لو كتن رانا تكوشي لدى تكيا ويصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى أهله يكن يصلي العصر سيد دقين مزيدا وجدا يا لنسى في أقصى المدينة كرشن بريد والشمس حيارانا كان نمدع السلطة ونسيت ما قال في المغرب أبو المنهال يسي ناما تعدندا أبو برزا يفعل هذا من يسلم المغرب وأنا يقول لك ما كون إلي ne ake فلا mutum ya na kasa kafa ma wani hujja da wannan hadisi da daɗewan gaske yana cewa maganar da annabi ya faɗa wani ya ce ya manta a lokacin ciwon ajalinsa ai ba mantuwa ba ce da gangan ne don baya son ya faɗi maganar ne sai na buɗe sayil bukari na karanta masa na hadisi na kusa wannan shi ma lokacin sallar gida ba waya son ya faɗi ne mutum zai ce ta manta ka ce ƙarya yake neman ta ba ko ya ce ban ji ba ka ce a'a ya jiya saboda haka duk da yake magariba wato lokacin ta da wahalar gane amma shi yanzu baya iya tuna abin da ka faɗa masa sai bai danganci ya yi ƙarya ba sai ya ya manta saboda haka ya kai ɗalibin ilimi duk lokacin da aka tambaye ka abin da ka sani ka manta sai na manta ka huta lokacin da aka tambaye ka abin da baka sani ba sai ban sani ba wannan ba ba girma ne gare ka ba ƙarin girma ne don ya nuna kasan abin da kake yi ya nuna sauran fatawayin da kake yi duka ka ne kake yi أما إذا zahara ba da kai kullum ka sani to wata rana sai قال وكان يستحب ان يؤخر الاشاء إذا يتيكم صلى الاشاء منذ الله يكفي في هنا كل ذي ساعه قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها منذ لا ينا كامر اي بس في غبانينسا ينا غدن بيكون اي وفي لاباري كو شي في غبانينسا ما لبيت تسابين دي سابايا سوي wato a yi bacci kafin a yi ta kar a jinkirta ta hatta fita lokacin ta in kai bacci ba ka sanya shi ne za ka farka ba sannan bai son a yi fira bayan ta domin yin fira bayanta, ta ko dai ya hana kiyamun laili ko ya sa a yi jinkirin tashin asuba da duk wanda ya faru kuwa kaga an samu abin da shari'a ba ta wa kana yanfatilu min salatil ghadati ita ko sallar asuba yakan kare ta ya hina a Haduna jalisa a lokacin da kowane muna gane na tare da shi wa yaqra'u min as yana karanta daga aya 60 zuwa aya 100 wannan hadisi ya gabata can baya ya nuna tashi nan domin ya nuna wato ba a son yin labarai da firarraki bayan sallar isha akwai abin da ya gabata ne kama da wannan a baya amma a nan akwai wasu abubuwa kuma da yake so ya gina a kai don haka sai ya fara kawo wannan babi sannan babin da yake bi masa باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراك علينا حتى قربنا من وقت صيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الثمر في الفقه والخير بعد العشاء فينزكما بعد زي ما كان أنا إيه على الأمر الفقه وفي الأمر أنا إلمي إيه من بود مجلس التفسيري كون حديثي كون توحيدي كون فقه باين صلى العشاء بيتي ايك الخير masu fira dangane da abubuwan alkhairi zaka in kuna da kungiya ta tsaftace unguwa ku yi bisu ɗinku bayan shayi babu laifi in kuna da unabin nan kungiya ta taimaka ma talakawa da marayu da bayan Allah da malamai masu karantar da hadisi su duk yi wannan mitin bayan isha'i kuna da wannan kungiyoyi ba da zato حدثنا عبد الله بن الصباح البصري المربدي الهاشمي مولاهم العطار قال حدثنا أبو علي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد السدوسي أبو محمد البصري قال انتظرنا الحسن قرة يأتي منجرة الحسن وهي الحسن أنا ابن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه وراث علينا سيمنا جنكري منا تجرا سبع زوبا حتى قربنا من وقت قيامه har sai da lokacin karatu sai kusa karewa ana fara karatu karfe biyar misali zuwa shida to bai zo ba sai shida saura fata kaga lokacin karatu sai kusa karewa faja a sai ya zo kala da ana jiranu na haula ku yi hakuri ba tantan namu ne suka kira mu wakila sun sai cikin abinci ko sun kira ke musu sulhu ko ya daidaita na al'amari nasu ko da wani abu mai kama da wannan da aka yana ba su uzuri da hanzari wanda ya sayi jinkirin zuwa karatu haka idan malami ya samu matsala ya sa ɗalibai su kai jinkiri to daidai ne ya faɗa musu kalmar da za su ji sanyi har su fahimci cewa ba wai wulaƙanci da ku so ya musu ba sun maƙala sannan sai ya ƙara ba su kuma kamishin da bayanin uzurinsa sannan kuma sai ba su wani karatu mai ma'ana wanda ya daidai da wannan abin da ya faru sun maƙala ƙala anas radiyallahu anhu نظرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي سنن يبا ملابار سوى أنا سياكي منجرا منذ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وندري حتى كان شكر الليل يبلغه har sai da wato ya kusan riskar wato rabin dare suna jiran sa ne sannan isha fa ja'a fa salla lana ثم خطبنا سني من هدبا فقال سيتي ألا إن الناس قد سلوا ثم رقدوا من قال لك كنا غني متاني سوري قال سني سلا سني بتشي ko kuna nan ba ku yi ba ma'ana duk wanda suke cikin gidajensu sai sallah har ku riga sun yi bacci wa innakum lam tazalu fi salatin man tazaltum musalla kuma ku ba za ku gushe ba kuna nan cikin ladar sallah matukar dai sallah kuke jira qala al-hasanu wa innal qauma la yazaluna bi khairin mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi man tazaru alkhaira inda alkhairi suke jira saka kada ku agara da jiran alkhairi wannan alhasan yace haka mutane sun jira annabi sallah bai zo ba da wuri sai yace tun sallah kuke jiran nan ce sallah kuke shi kuma alhasan mutane sun jira ta karatu bai zo ba sai cikin karatu kuke tun sallah kuke jiran karatu هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قل رأيتي ولما قال سوى ان القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير بما قال الحسن شيبا كم حديث انس سكي عن النبي صلى الله عليه وسلم شكو قانوا مني انا بخاري يقانوا أنا إيه في رأي إلي لي كنت أبوها من أبوها الخير باي إشائي أكي ولا حديثي ندي بس جامل في إشائي بكو كنت كوف شكو قانوا مني إلا وليه شبه من نعم بسم الله حتى هنا وجهي الى بقعه ثانيه وين الوقت كيف تكون هذا بقعه ثانيه؟ آه، عن فقي هكا؟ اه فقي با فهكا بك تصدق كيف تكون هذا؟ وتحيل ما دل إيه. حتى كان شطر الليل يبلغه سهر الذي كان من بريء اما يصلى kai dakata bari mu gama da bahillatin yabo eh a ta ba su yi isha'in ba ai bayan an yi isha'i ne ba su a jira ba su yi isha'i ba sai tsakiyar dare ya zo yi isha'i ka magana kusa kusa <laughs> eh? yawa ya yi hudu ba bayan isha'i kun fahimta <laughs> ai bayan ya yi hudu ba sai fa za a fasa lalana sun mahatsabana ba sun lube ka gane <laughs> kaji ba Allah ya yi nan ba mutane ne ba gobiri ba <laughs> ko da yaron gobirawa ne kaga ta fata a fasalla lalana sun ma bana ya zo ya mana sallah ne ya mana hudu ba a ake inda za a iya hudu ba bayan isha'i ni za a yi darasi bayan isha'i to in ko za a yi darasi bayan isha'i don me da ba za a yi tattaunawar ayyukan alkhairi ba bayan isha'i ku lura da yadda bukhari ke istimbaɗin وكل شيء وكل شيء hadisi لي ya masa gafara da rahama ya tara mu da حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن وأبو بكر بن أبي حتمة أن عبد الله بن عمر قال صلى لنا صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال صلى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم أرأيتكم ليلتكم هذه أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخدم ذلك القرن حدثنا أبو اليمان الجعفي مولاهم قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر ابن أبي حسمة بن سليمان المدني أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته عبد الله بن عمر يتي من قال ان شاء الله بسيرة قال ثبتها جريشي يا yi العشاء في اخر حياته اكثر شيء ƙarshen rayuwarsa idan ya ce ƙarshen rayuwarsa shekara ta nawa shekara ta goma ko ta sha ɗaya domin ai ya yi wa fati sha biyu ga watan uku a shekara ta sha ɗaya ka ko ta goma ne misali mu ce ƙarshe ƙarshenta ka gane ta karshen rayuwarsa ko amma ba zai yi zai shekara ta tara a wannan lokaci ne ya yi wannan sallah فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كتن النبي سلم سلم سيمي إليه جوابي فقال سيتي أرأيتكم ليلتكم هذه كل رد ولن درناك نيو فما أنا كبقى كغني كوانا نوغا نوغ وتعفي فإن رأس مئة إذن في كرا أريد تزاقيو دوك سند ذاك في كرا أريد كوانا وتنيو لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد با وند زي وانزدك بس كفائي yace fa wahilan nasu kun ga shekara ta goma ko ta sha ɗaya wanne ne na karshe daga cikin sahabbai da cikawa abu tufail amir ibn wasila ko ya rasu shekara shekara ta ɗari da goma kaga kenan shi ya cika wannan adadin da annabi ya faɗa amma kuma bai wuce ba don haka tunda da annabi ya ce min manu ala zahirin ardi duk wanda ke nisa doron ƙasa yake nufi to nan ne muka ce malamai sun ce kenan inda a kaddara yana duniya da yanzu babu shi kuma ba in ji mu ba gashi in ji annabi ko sun suka ce to ai ai mala'iku suna nan ai shedanu suna nan shedan ma shi kansa iblis yana nan zan karanta muku abin da imamu nawawi yake karshen wannan magana amma abin da nake tsinci shi ahlus sunna kullum hadisi yake bi don yi masa jagora shi ko dan bid'a hadisi yana gaba yana ingiza shi hadisi yana baya kai yana jawo shi yana wato ainihin kafa hujja da shi shi ahlus sunna hadisi na gaban ya ne masa hanya shi ko yana bayan sa yana jawo shi inda yake so wannan maganar khadir din ba wata hujja ta sufayen da ke cewa suna karɓar bayanai daga Allah ba su buƙatar da manzo Allah sai khadir mai khadir shi ne malamin annabi Musa ta haka su ma sun wuce annabawan Allah ba su karɓa gare su to menene khadir ya karanta da annabi Musa ni dai abin da nake cewa annabi Musa bai karanci ko aya guda daga khadir ba bai karanci hukuncin addini guda daga khadir ba ya karanci wato ainihin wata doka ko mustahabbi ko wajibi ko haram ga kadar bil hasili ma shari'a annabi Musa ita ce aiki kan kadar domin a wannan zamani shine manzo kadar almajirin sa ne amma abin da ya faru annabi Musa ya yi sukul da baka wanda dan adam yake iya yi ya ba da ansar da ba ita ta dace da matsayinsa ba lokacin da aka tambaye shi an tambaye shi wane ne akwai ko akwai wanda ya fika ilimi yanzu bisa doron ƙasa me ya kamata annabin Allah ya ce anan ya ce Allahu alam sai huta da kai sai ce a kuma an sannan ta sa daidai take kuma gaskiya ce amma da yi tawali'un da ake bukata da irin sa sai Allah ta'ala ya gwada mashi akwai abin da aka iya faɗa wani sai ba faɗa ma ba za ka sai ka ce to ya je ya karatu ga wani can mai karatu da ya je sai ya tarar da mutumin da ya san cewa ga sarki can tsallakin ruwa zai iya sace wannan jirgi shi ko bai san da haka ba ba ya sanar da shi Allah ya sanar da shi ya san cewa ga wani bango nan akwai kuɗi a cikin shi ba ka bari wuta da shi in ya faɗi za a sace ma marayu kuɗin su ba haka ba ya san cewa ga wani bawan Allah ga wani yaro Allah ya hukunta masa in ya girma zai zan kafire kuma ya kafirtar da iyayen shi bari a kashe shi a huta shin duk wannan akwai shari'a a ciki ko annabi Musa ya san abin da Khadir ya sani abin da Khadir ya ci za ka ce da shari'a ta zahiri ga ta baɗi ba haka ku shari'ar sahabbai da kuke bi wanda suka rawaito muku ga annabi Muhammadu zahiri mu muna da a haddasa ne kalbi an rabbi ni zuciyata ta a nan Allah ya ce kuma duk wannan shirme ne saboda Allah yana yi wa a ce Khadir na duniya amma bai zo wurin manzo Allah ba ko so guda ya isa cewa shi ne ko annabi musa an raye ko annabi musa an raye wallahi dole sai zo wurin manzon Allah don sawun jiwa ya ce na raƙo amma kullum za ka ji sun ce su kadar ya zo wurin su to mu kaddara ma akwai ta zamanin manzon Allah a cikin yana gana da manzon Allah ba sani ba bayan shekara ɗari da cika manzo Allah shi ma ya mutu tare da Abu Qufail al-Busi kuma magana ta kare da amma zan karanta muku abin da Nawawi yace yace fa wahila an-nas fi maqalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka kutsa suka rinka kuri dangare da magana da annabi ya faɗa ila ma ya tahaddathuna min hadhihi al-ahadith an ne ake sana sai mutane ta magana shekara ɗari shekara ɗari wato kenan kowa bai wuce shekara ɗari a wannan al'umma ba haka ake nufi ba yace wa inna ma qala nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa mimman huwa al-yawma ala zahri al-ardi waɗanda ke bisa doron ƙasa yau ba su wanzuwa yace yuridu da zalika annaha takhribu zalika karna. yace mutuwa za ta kashe dukkan fasu wannan karnin naka amma ba yana nufin kowa bai wuce shekara ɗari ba an fahimci bayanin wannan hadisi to ga maganin da imamu nawawi ya faɗa yace ce al-bukhari ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر إ البخاري جمع في إ ر م مغنسا في هجه دونا نريد ان والجمهور على خلافه ما في ي ا ك و ولكن أ الناس سنة جمهور أكثر الناس الإمام النووي أنا ن ينا حكايه ب ا م غ ن ا هديسي لا تفكها أ ب الناس الجمهور ي و م مسالنا قال انت وين رايك ko munan kasar da yawa suna gane na raye domin idan aka zo ana hadari kana ji yara sun fita suna halin ruwa ko to ko ne alaka sai da ruwan ban sani ko cikin annabi ruwa ne musa يتي وأجابوا عنه لأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في الحديث سوجي بقولي تكتموه ما يدب خضر أنا رأي domin ai lokacin cikin teku yake saboda haka shi da su wanda ke kan doron kasa na teku banda su falan yin kunsun hadis don haka bai cikin wanda hadisi yana nan bai musu ba kanu wa ma'anar hadis la ya kamin man taraunahu au ta'arifunahu ba haka abinda annabi ke nufi wanda kuke gani ko waɗanda kuka sani su ba su mutuwa fa huwa amul ujibil khusus wannan hadisi ya gani kowa أما دي بند خذوا إيش وقيل احترز بالأرض عن الملائكة وسكتتي ودي من هو على ظهر الأرض تضيع تجي ملائكة يسوب الأرض مسلم وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض النبي عيسى ما بيموت بقى shi ما بيتكون cikin دون hadisi don sama من هو على ظهر الارض mun وخرج ابليس لأنه على الماء أو في الهواء إبليس مريض إذن كون تكوك وين في إذكار هذا دورك سيسي وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة قاعدين قاعدة وسكر وما ومجانا أما مجانا شيء مين ينفع سكت ممن هو على ظهر الأرض هنا من وين أبعد المدينة هو مدينة سياموت سيسي كراتين والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم gaskiyar magana ita ce wannan hadisi wato yana nuna kowa da kowa kuma duk yan adam na ce wannan ita ce karshen magana da duke ya yi karin magana ba ta da alaka da wannan abin da ke so mu karanta Allahu a'ala to me yasa Bukhari ya kawo wannan hadisi cikin babin sira bayan sallar isha'i in ta ilimi ce ko ta alheri ki cikin hadisin muna suka fidda mahallu shahid domin mu san cewa tare muke da bukhari أرأيتكم ليلتكم هذه جبان الناس أطيب غنى ما يدع da abu da ruga banka wai ga maciji kuna da ya sawo ها أشياء قول إلى الناس إيجاب ها حرمة سلم لي صلاته صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام سلم لي ولا الجواب ليه فلا مسلم شأن ليلي ذاك تنانا إيا سا مجلس نكرتو ليلي لي بعد صلاة العشاء قبل شيء إمام البخاري هم بيسألون عن هذه السنة باب الثمر مع الضيف والأهل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر, معتمر بن سليمان معتمر بن, معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو, أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس وأن أبا بكر جاء رضي الله عنه جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث سليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أوما أشيتيهم قالت أبو أبوا حتى تدي أبوا حتى تجي قد عرضوا فأبوا قال فذهبت أنا فاتبعت فقال يا ونصر فجدع وصب وقال كلوا لا هنيا فقال والله لا أطعمه أبدا ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها أكثر منها قال يعني حتى شبعوا فصارت أكثر, أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاثة لثلاث مرات فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس والله أعلم مع كل رجل كم مع كل رجل أكلوا منها أجمعون أو كما قال babu samari ma'abbaiti wal ahli babu mai nuna ana iya fira idan an yi baƙo ko kuma a yi fira da iyali wato don a ɗere masu cewa wani galibi bai samun lokacin zama da iyalansa sai da daddare a sauran wuni yana wurin aiki kamar ma'aikatan banki da ba su dawa sai dare a 'yan kasuwa masu fatauci masu zuwa gari gari to ko da zai dawo in an ce bayan isha'i kuma sai bacci da iyalansa ba su da alhaki sai bukhari ya ba da yace a ya zauna ya ba su alhaki حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء عبد الرحمن بن أبي بكر yana cikin wanda ɗan yi jinkirin musulunta amma mahaifiyarsa a umar roman bintu amir a kinaniya ɗakin su guda da aisha shi awon aisha to mahaifiyarsa ta musulunta da wuri sun sadda mijinta ya musulunta amma shi kan bai musulunta ba sai daga baya lokacin da aka samu hudu huduna ɗinan ta biya, shekara ta hudu kenan kan kala ko shida ne ke eh, haka ne shida ne a'a shida aka buɗe khaibar a karamar sallah bakwai ko to wannan lokacin ne musulunta ya zo da shi da matarsa umaima bintu ali bin nusayt suka yi hijira zuwa wurin manzo Allah wannan ya nuna kenan shekara kusan ashirin ana musulunci ba da shi ba amma daga bisani Allah ya shirye shi sai ba shi ikon musulunci ga uwa da uba duk musulmi kuma babban gida daga gidan manzo Allah sai gidansu amma sai na kafircin haka la ikraha fi din ba a tilasta kowa ya shiga dini amma a hankali in ya gane ni zai faru sai ya shigo da ke ke bada labari sai Allah asabu suffa ta kanu unasan fuqara ba asabu suffa talakawan nan masu galihu ga manzon Allah yake mutane ne talakawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana inda mu ta'amu sunaini falyazhab bi thalith wanda Allah ke duk wanda da abincin mutum biyu gidansa bai dauki na uku cikin asabu sufa ya gidan a ci abinci kaga muwasa ce da musulunci yadda addinin musulunci ke sai ɗonke wato zumunta tsakanin jama'a a zama abu guda wa in arba'un fa khamisun aw sadis idan abincin mutum hudu gare ya dauki na biyar ko ya hada da na shidda wato kowa dai ya samu inda ya je ci abinci wa anna aba bakr jaa bi thalatha yace abubakar ya zo da mutum uku mutum nawa gidansa kenan suna da dama sannan kuma abincin yana da albarka فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة في مزالة في قوبة قبل أي جدا وتكل شو قبل هافين أكسو إن يتي أي تأكسي كفاري أما إن في زمن سيكي يجيبا أما لا نبغى في كذارين لا في ni na san wani shugaba a ƙasar nan malami ne na addini ɗan ƙungiya mai jama'a sosai ƙungiya mai ikin yawa suka ware da dare shi menene hujjar su suka ce yana barin mu da yunwa muna jin kamshin soyan kwai yana tashi cikin gidan za ka muka baro zariya muka koma garuruwan muka yi maka tawaye masa kwai aka ci gida ne su ko shinkawa da wake ka so guda aka ci gini sai suka gane dai abin son kai suna zuwa kasuwa su yi cefanen caji su kawo cikin gida amma su iya su sallaba ake suka ce a mun zuwa Allah haka nan ba shi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya dora sabon a kai ko shi zai za ka dace mai daukan mutum ɗaya mai daukan mutum biyu aka samu aka ya ɗauku shi sai ɗau goma ga ɗaya sallallahu alaihi wasallam قال فهو انا وابي وامي ya ce to abin da ya faru da ni da babana da mahaifiyata fala adri qala wa imra'ati sai ruwa yake ba sai ba ko ma yake hadda matarsa wa khadimun bainana wa bain baiti Abi Bakar da wani mai hikima wanda tsakanin gidan da gidan Abubakar gidansa shi Abdurrahman yana kusa da gidan Abubakar gidan babansa haka mai hidiman nan mace ce ta zo ta yi wanke wanke gidansa ta je ta yi wanke wanke gidan babansa وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر شعب تأبين تجد منظر الله جدا بابا أمين صلى الله عليه وسلم ثم الذي حيث صليت العشاء سنة إذا ما دعك يسل العشاء ثم رجع فلبس حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم sannan <coughs> ya ya zauna inda manzo Allah har manzo Allah ya yi ci abincin dare Fa faja'a ba'da ma mada min al-layli ma sha Allah ko ya dawo gida wani yanki mai yawa na cikin dare gwargwadon abin da Allah ya so ya shuɗe kaga da lokacin ba su da agogo ce sai tabbata bai dawo ba sai karfe goma sha ɗaya da kwata ko kuma sai ɗaya da rabi sai ce so abin nan ba da mama ba min lalle ma sha Allah kenan an huta ba sai an faɗi ko karfe nawa ba ne. قالت له امرأته ما تسا أم رومان كينا سيتتي متى وما حبسك عن أضيافي سيدنا أبو بكر مسجد لي أو هيا أو رجيو في الجاهلية بيوت في المسلمين يا أولى قتيلة سنن وانا أم رومان في المسلمين كما يا أولى أسماء بنت أميس سنن حبيبة بنت خارجة وجه بتة ده جيبس أم كلثوم في بيان رسول الله سوسة توسع فما أنا بيت امرأته يعني في أمور ما تسي وما حبسك عن أضيافك يا أكي كبر باقينك كتفيتك يا كامو سؤوك السعر انت جدا سكو بيا تفيك أو قالت بيتك قلت يا تي وما حبسك عن بيتك بيت إذن جنسي ما مسألة ضم معنى قلاتي قال أو ما عشيتيهن تسعة هنا نجم بكباطك على سيبة قالت أبو التي سجلت حتى تجيء الصفرات مسيكته قد عرضوا فابوا ام بدامت ابنتنا اين اي سنتي قال فذهبت انا فاختبات ليك ليك خيار لسير سير انا قوي يغلب فقال يا غنسة يتي كاي واوا فجدع وسب يبقى يبقى يبقى يبقى يعني يبقى wato shi ya mai da laifin rashin cin abincin bakinsa ga eh, eh, abdurrahman yana ganin kamar duk in kawo baki yanka ya abinci za ka ransa ya ɓaci kwarai da gaskiya za ya aje baki har sha biyun dare suna jira don a ba su abinci talakawa bayan Allah ne kuma a ba su abinci kuma masallaci su yi baki don su yi kiyamun laili shi kuma yana kan wani harkar wani ya nuna kenan ya ba da umarni a ba su abinci ne da inda bai ba da umarni ba yana yana faɗa zai faɗa كما ذكر في ذلك قالوا بالي في مليار وتبني وقال كلوا لا هنيئا يسي إيه كنت أبنتك بعد أي من ذلك أيها سلك بنتي تندع البركة سنة ذات انت كما تعباك شيكو فقال والله لا أطعمه أبدا يسي إيه لي تندع أنت باعتي يسي لا والله من سنير أبدا وأيم الله لا إلى الله قال يا كرم تأويم الله أقول ما أقول يمسى إيه وتميدشي حمزة الوصل أقول ما أقول يمسى حمزة القطعي وايم الله هو عين الله دوك انا تيوا شي عبد الرحمن تي ما كنا ناخذ من لقمته با وتلوما غدا ده مك ايبو وات ادينتن الا ربا من اسفلها اكثر منها سي وتلوما ده جرما ساتو كاكيسا سبحان الله دوك كدي لوما سي سي اغولياتي قال يعني حتى كبر يعني تسكي تسكي هكذا هو يكوشي وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك abincin nan sai ya kasance bayan gama ci ya fi yawa bisa ga sadda an ka fara ci shi yana ta yana ta fushi abinci ya sallace ya lalace sai Allah ya gwada mashi yana da girma a wurinsa sai ya samu abincin albarka fa nazara ilayha abubakar sai abubakar ya dubi matarsa fa idha hiya kama hiya ya dubi wato wannan akushi wannan اخوانه اللي اخذوا بها بنتي هي تماما كما يدتك او اكثر منها كما تاتي بنتي هو فقال لامرأة سيتي مما تستيا اخت بني فراس هذا ابو زاجي يجي ينزكم يا فار لله يا اخت بني فراس سلم بابا انت عامر ابن غل ينا ردن قوى فراس ابن غل هكا سيدين جينا تجا باب فانتا يا اخت بني فراس ما هذا يا اخي يا بنتي يا زمو هكذا قالت لا وقرة عين إتياء نارا إلى سيء دونه وبين جديدين لما أرن قال ولبا الله يعني إذن حجر يا كويس أنا يوالي عن نبي تكتر القوى ما في وما تأبو تكتر القوى عن نبي ولي شركاتي عن نبي أهنا لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فتأيو إنك شديبا ثانيك وتأبنتي يعني كيبئك سوءك فأكل منها أبو بكر na kare ce tauran kuwa ta ta haɗi kenan sai ya ci wannan abincin za ka yayi abin da yake kira sin dan ka rantsi a cikin fushi ta ba za ka yi abu ba daga baya ka ga cewa lalle abin nan na kwarai ne ka kai abin ka in yaso sai kai fara, kuma muka lura cin abincin zai rada dan baki rai ko ba zai da musu ba ka kawo bako ka gida ya ce dai ci sai ka taho ka to ka ci to wallahi ni ko ban ci ai ga ba zai ji daɗi ba zaka da abu kare huce sai ya ci وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يليده الترنق أن دليل أبن شعب سألسونا يكي شيطان وهكا شيطان ألا يوجد منا أبن سنة يا البركة وهكا نيكم زن قارة كل مضد عن سنة زن أبن يسره كفارة ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فني قالت اللومة قلها سنة أبن يسير منظوم الله فأصبحت عنده أبن سيوى يجري جدا منظوم الله وكان بيننا وبين قوم عقد muna da wata yarjejeniya tsakaninmu da wasu mutane fama bal ajalu sai lokaci ya yi ba haka sai suka zo suka isko mu mutane suna da yawa fafarraƙana sai muka rarraba abincin isna ashara rajulan mutane sha biyu ma'a kullum rajulin minhum unasu muka yi mutum goma sha biyu kowa shugaba ne kowa tare da shi akwai wani gurub na jama'a ma'ana abincin nan na mutum uku da an kai sai muka saka shi muka yi tire goma sha biyu kowane tire da jagora da membobi da chairman da sakatare da PRO da members duk kowa ya zauna a grup goma sha biyu ma kulli rajulin min una kowane su yana tare da jama'a Allahu a'lamu kamma a kulli rajul yace ban san iyakar mutum nawa a tare da kowane mutum guda fa akaluha minha ajma'u duk kowa sai da yake koshi ko kama kala ko kama wanda yake a cikin muka lura albarkar da ta shiga abincin nan ita ce albarkar duk umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na wahayi manzo Allah yake duk wanda adda abincin mutum uku ƙara guda in na mutum hudu gare ya ƙara guda ko biyu abubakar sai ya ɗauki mutum uku ya tafi da su gida ne don gaskata alƙawarin manzo Allah na ce abincin mutum uku a bari mu da waya wani ana karanta abubakar ya tattata alƙawarin manzo Allah sai Allah ya tabbatar masa da alƙawarin har sai kara masa da karama wadda ta zarce ta sauran jama'a da haka wannan karama ce ga abubakar karama ce ga iyalan su da ya yi mafaɗa sannan karama ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da aka bi umarninsa Allah ya tabbatar da wannan to me yasa bukhari ya kawo wannan hadisi cikin wannan babi as-samaru ma'a wal ahli ayi firar baki da iyali bayan isha'i yasa na ƙalat su hu ɗihin ɗihin ba ka iya ɗauki labari inda yake ba bari mai can baya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mu iyakar gabar da labarin yake nan muke iyakar gabar da ta sa aka kawo hadisi a wannan babu ita muke ba ai ke ma dai ka ɗauki dogon labari ba ta aike mai hadisi yake karantarwa wanda ya sa aka kawo shi annan babi na ba da ma ma ba. بعد ما min al-layli ma sha Allah wannan shine hujja saboda abubakar bai dawo gidansa ba sai cikin dare bayan isha ta tafi da wucewa to kuma da aka yi haka ne ya faru eh sai aka yi wannan firar tsakaninsa da iyalinsa kuma aka yi wannan firar tsakaninsa da bakinsa har yake sai hakuri da zana ran idan yanzu kuma na ci shedan ne kawai haka duk wannan firar ce da wa da baki da kuma fira da iyali wannan shine karshen kitabu buwaqi tisfala ما إمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث ابن حجر يعني حديث لك في ولن بابي كتاب وفي حديث دريئة دقوم شابقي كما إذا أكا قبو دي أكا ستري وإن من ميلتا أكلا قام سماها دكي أربعين بسقس فالله يسمي البركة أتكين مثلا بقى في لوك السيني يوم شذا كتاب الأذان يكون ذاك تعالى باب الشكو فالله يسامو داتي an sanar da ni cewa malaminmu malam umar madaka ya dan samu rashin lafiya har an masa aiki haka muna roƙo addu'a ga yan uwa wannan malamin namu Allah ya ba shi lafiya Allah ya masa sauki kuma insha Allah ta'ala da bisani za mu je mu duba shi game da littattafai da malam Ibrahim ya alƙawari wancan sati har yanzu ba a rufe kofar rajista ba mun yi ne ɗari biyu kuma mun samu ɗari biyu har da ƙari suna kan hanya sun baro kano suna fara su iso garin nan yau cikin daren nan don su iso wanda suka yi bukin za su zo nan senta su karɓa amma fatan bari ya ce yana cikin ruwa kuma in Allah ya shi ma zai iso cikin satin nan in ya iso shi ma za a kawo za ka waɗanda suke bukin kar su damu bukin ɗinsu yana nan idan an kawo za su zo su karɓa abin nan a jami'a muna da mutum 87 a nan muna da wajen tasa'in a iya sani kuma ya duka jaridu har da ƙari don haka babu laifi har yanzu idan akwai masu bukata su yi rajista kuma su ba da kuɗin su wurin alhaji aminu bello ko kuma malam nura allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malamai allah ya saka muku da alkhairi akan wannan aikin da kuka yi to kuma tambayoyin da muke da su kamar haka wannan yana tambaya akan hadisin da ya gabata ara'aytukum layla ara'aytukum laylatukum hadhihi fa inna ra'asa ni'ati la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahr al-ard to abin da yake son ya ce wai shin ko wannan ya shafi aljannu dan yana jin ana tarihin aljannu sai kila kamar hirar da aka yi da su sai a ce wani aljani ya yi shekara dubu ko abin da ya kamara ina zaton aljanu na ciki amma ba ni da tabbacin wannan magana ku ku tsara bincike nan kuma wani ya rubuta yana son zo Allah a maktaba a kawo munjid ku ba mu kawo munjid don ba mu yadda da shi ba munjid wanda yake kafiri ne kirista ne ne baki kuma ya yi barna a cikin sa ya canza ma'anoni da dama balarabe ne indun balarabe amma ya yi barna mai yada aka ba mu bukatar munjid kuma muna ba ɗaliban ilimi shara su yana amfani da shi ba littafin kwarai ba ne mafi kyawun littafi in kana so ka samu alƙamus na al'imam al-fairuz abadi malamin hadisi ne malamin loga ne amintacce ne ɗan ƙasar indiya ya rubuta littafi kuma muna da ina jin akalla guda biyu ko uku a nan akwai ne ne mai ƙato akwai kuma ya juz'i biyu sannan ana ya samun lisanul arab lisanul arab duk cikin kawami cikin ma'ajin kamus sunan littafi ne ma'anan alkamus shine albahar amma saboda shaharar wannan littafi alkamus yanzu duk wani littafi ma mu'ajam sai a san shi kamus har da hausa ta ta'aruf to akwai kuma eh, alwasi almu'jam alwasi wanda malaman mu suna yawan wasisi da a kula da shi saboda ya kula har da wato larabci na zamani wanda ma'ajimin lugha eh, abin nan eh, ya ake ta musu majami kai almajami al-lughawiyya suka yarda a yi amfani da su zaka a koma garin su duk muna da su a nan maktaba amma ku daina maganan mun ba ya da kyau a sai mai tambaya na biyu shi ko yake cewa malam ya bayani akan dalilan da yasa a ake ranka sallah wato bacci da kuma mantuwa to malam idan mutum ya mafarki bai sani ba sai bayan kwana biyu a idan ya wanka ya kuma zai rama wannan sallah malam zaka ba shi amsa wala ya tambaya malam eh to ai malam kuma zai ba shi amsa eh wallahi <laughs> Eh, assalamu alaikum wa rahmatullah eh, kamar an duba kitabul mawaki na ibn usaim rahimahullah ya yi bayanin uzurori dama guda uku ne amma dama uzurori da suka zo a cikin nasi a hadisi su ne wannan wanda malam ya faɗa amma shi ma malam ya faɗi cewa da wasu kuma uzurori wanda shari'a take karɓar su kenan wannan zai iya shiga wannan layi din domin shi ma shiga cikin layin uzurori in mantuwa yi dama kuma wancan nasiya ya zo cikin hadisi kuma shi ma nasiya ne domin da ya mafarkin ya farka ya tabbatar ya sani kaga da ya gane amma bai sani ba sai daga baya ga alamar ya mafarki misali shekaran jiya to zai yi zai da har abin nan sallolin da yi a bisa magana mafi inganci suna nan ba sa ke wanda shi ne fahimta ta takaice na tuno kuma yanzu a takaice malamai sun ce dai ba ma amfani rama wannan sallolin fahimta ta sai dai kuma da ke gaban malamin. da shi ke sai ya yi wanka ba zai ramu innan sallolin ba bisa ga wannan fitawa <laughs> sai kuma tambayar shi ta biyu ke cewa ya ake yin kiran sallah saboda rashin lafiyar rana wata da kuma lokacin da ake ruwan sama kila yana son ya ce ko ana yi kiran sallah to tambayar da ta yi ta yadda za a iya ba da amsa ba sai dai shi ne karantawan ya daidaita ta ya eh, dallo me yake nufi salatul kusuf eh, sallan masassarar rana ko kuma sallan masassarar wata ba a yi musu kiran sallah saboda kan an zo abin da ci gaba kai ake da sallah na'am abin da na sani ke na a a'lam ana ruwan sama kuma ana kusuf a alama kai ne so kai gane don gaskiya ni ma dai tambayar daure nan ce ka so kai Assalamu alaikum. Mala abin da nake canja a nan shine idan aka samu rashin lafiya na rana ko wata to an ce idan aka ce kiran sallar akwai wani lafazi da ake amfani da shi za a faro kiran sallar ne tun daga farko har sai an zo nan salatu jami'a sannan kuma idan ana kiran sallar idan ana ruwan sama an ce idan ana cikin kiran sallar sai a ce sallu ala sallu fi rihaliku da shi ne nake bukata karin jari ya al'amuran yake da farko hakan shi sai an zo tsakiya ake koko to dangane da cewa a salatu Allah sallu fi rihalikum wannan ba sai ga abin na ruwan sama ba idan ya kasance wani uzuri ya faru wanda zai hana mutane fitowa zuwa masallaci akwai tsanani ga fitowa zuwa masallaci da idan aka yi kiran sallah ne ladin zai faɗi haka nan musamman imam malik ya ruwa a cikin motsa lokacin tsananin sanyi idan aka yi kiran sallah sai haka ce ya za sallu fi saboda haka yana akwai tsananin sanyi din haka nan da zai zan wahala ga hitowar mutane ko kuma an ruwan sama din ne ake yi da za a yi a yi wannan din to sai dai ga abin nan faruwan wannan din a wurin tafiya ne wannan abin ya faru shin zai shafi har da abin nan zama gida idan ya kasance za a iya zuwa masallaci waɗanda suka zo masallaci za su sallah masallacinsu akwai uzura kuma da ke hana zuwa masallaci kamar yadda malamai suka faɗi kamar ruwan sama ɗin idan ya kasance kamin ka isa ka jiƙe ko kuma ya kasance ga taɓo ga hanya kamin ka isa mai yiwa ta lalabiya ka faɗi ko kuma dai taɓo ya ɓata maka jiki duk wannan uzura ne wanda zai dakatar da mutum amma wanda isa masallaci yana da abin hawa to shi yana iya zuwa sai a sallar tare da shi saura kuma Allah zai karbi abin da su sannan a salatu jami'a ba ni da ilimi a kai cewa ana cewa a salatu jami'a ga sallar masassar rana ko kuma wata wa a'lam Allah samu dace a tambaya ta karshe a mai wannan tambaya yake cewa shi malam da Allah shekarun Salman al-Farisi a yana son ce ya yi shekara ɗari uku kamin ya mutu ko kuma bai yi waɗannan shekarun ba Malam Farisi bai yi shekara ko ɗari a duniya ba yana matashi ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai na jin a zamanin khalifanci sai da na Ali Allah ya masa cika ba haka ba gaskiya ne cewa ya yi shekaru ɗari uku amma dai ya gano da tajriba wadda dukkan mutane suka gama da ita ba ya yawon neman addini mutum ne mai sha'awar addini ya yi ta yawo ya yi ta kai da komo har Allah ya sa ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a birnin Madina wannan shine amma magana ya shi tare da rinku almara ce wala ta tambayar da ba dan warware wani ba Allah ba sai ka tsara mu ba an san sani ba amma Allah sun yi ma warware wanda kai a salatu jami'a din bayan an gama idan sallah yi kira shi ne tambayar sa ko kuma a ciki ake fada tafiya asali na yawa to shine asali na a salatu jami'a zaman kansa yake yi ba cikin kiran sallah ake faɗansa ba sannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana amfani da asalatu jami'a da al'amura waɗanda ba na lokacin sallah ba amma kuma su haɗuwa masallaci kamar idan misali ya ji labarin yaki za a kawo hari sai a rinka asalatu jami'a a shiga gari ana shela sai mutane su zo masallaci sai a faɗa musu an samu labarin mutane za su kawo hari daga wuri kaza don haka a fito a shirya kuma idan wani lamari muhimmi annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗakar ya faru wani lokacin aka yi wani laifi babba wanda baya son ya yi ma wani laifin faɗa shi kadai yana so wato ku ya ja kunnen kowa da kowa shi ce asalatu jami'a sai ayi wannan shi ne ya amma ba wai cikin kiran da ake sanya ta ba eh, don haka eh, abin nan maganan shafewar hasken rana da wata asali ba kuma yana suna ɗan da ke akwai game da yin kiran sallah ɗin kuma ba kiran sallah salatu jami'a ɗin yana wadatar amma yanzu ni ba zai iya tuna ba da sai sa nake malaye bayani eh, sai a kara duba ku ɗauki abin nan eh, minhajul muslim na na jazairi na yi bayanai masu kyau dangane da wannan babi inda ka shiga labarai yanzu ko za ka ga bayanai masu gamsarwa dangane da kusufi da kusufi shi kuma ko ana yin kiran sallah ko ba a yi kuma ya ake Allah ya samu dace alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba assalamu alaikum wa rahmatullah sako ne daga kwamishin hawari na game da har da haɗiya ake yi da kuma cewa malamin da zai zuwa kan da ita ya ba da ka'ida cewa ba za ya zo ba sai an tura masa adadin ɗaliban da suka har da ke kuma yanzu an yi sashi biyu